abu ne da yake ya zo muna gaba ɗaya a gimshi ka gane ko kuma irin maganar shi yana in za a yi maganar JJ Rollins abu ne da yake ya kamata a ɗauki lokaci domin mutum ne da yake watan sun da muka san shi tun shekara alif ɗari tara da saba'in da tara farkon lokacin da aka ji shi kenan da ya yi yunkurin juyin mulki na'am da ya ce su shugabanni su na soja na'am cin hanci da rashawa ya yi kamari ya tashi da wasu 'yan kaɗan su yi juyin mulki ba su yi nasara ba aka kama su bayan haka aka kai shi kotun soja inda ya ce kamar su abokanin dashi da suka yi wannan yunkuri a saki su duka ɗora dukkan laifin kanshi domin shi ne wanda ya yi shugabanci wannan abin bayan haka ana cikin maganan ana kai ana kawowa daga kotun soji inda wai kuma suka suka yi juyin mulki suka fit da shi su kuma shugabannin sojojin shugabannin kasa duk waɗanda suka yi juyin mulki tun shekara alif shida har zuwa lokacin aka kame su duka dukkan dai mun san abin da ya cika da su bayan haka kuma da ya zo kuma ya sake yin wani aka yi zaɓe wannan shekara in ka tuna dr hilali man ya yi nasara bayan wata uku suka mika mulki zuwa shi dr hilali man to shekara biyu da rabi ya sake yin wani juyin mulkin kuma inda ya haye kan karaga mulki hash daga shekara alif dari tara da tamanin da ɗaya kenan zuwa shekara alif dari tara da tasa'in da biyu inda aka koma mulkin farar hula kuma ya fati da ake cima ndc yau ya yi takara kuma ya samu galaba ya zama wato shugaban ƙasa na farar hula a ƙarƙashin na farko kenan a ƙarƙashin wannan jamhuriya ta hudu hakanan kuma shekara da dari tara da sittin da shida kuma ya sake yin wani takarar kuma ya nasara har shekara ta dubu biyu inda ya sauka kamar yadda kundin tsarin mulki ta tsara to mutum ne da yake ya yi ababa da yawa kuma shi kaɗai ne wanda ya shugabancin ƙasan ghana ga shekara ɗaya ɗaya goma sha tara daga alif ɗari tara da tasa'in da biyu zuwa shekara ta dubu biyu Watan a gurguji dai akwai ababa da yawa da ya yi da yake na tsabanin wannan firin namu ba zai iya ɗaukar duka ba ka gane ko ya amma da mu musulmai abinda zan tuna da ya yi kokarta shine na farko da ya ce a kawo islamic education unit wanda ya bada dama makarantar yammu na allo duka aka bada malumma da suke zuwa suna karantarwa gwamnati na biyan su wannan ya yi da wasu shugabannin sun yi shi ba sai sun yi amma shi ya yi sa'annan na biyu kuma da zan tuna shi ne da a karkashin jagorancin shali shekara biyar ya bar aka ba musulmai hutu ranar idil fitar da idil adha Shi ne wanda ya yi wannan abin sa'annan kuma da wasu ababa dai da yawa dai da ya yi ba kasancewar dai na san kayi aiki kayi tarayya da tsohon shugaba hmm. eh, menene za ka iya cewa shi a aƙidarsa wato in za ka yi aƙidar shi ne a iya yakan cin hanci da rashawa tun shekarar alif da saba'in da tara da ya fara zuwa kai yake har yau ga da ya mutu kullum yana wannan magana har yau ya gamsu da yadda ake tafiyar da harakokin cin hanci da ratsawa to ai da ya shi da ya zo lokacin kasan yana matashi ne lokacin Dabi hmm. lokacin da ya hau kan garar amurka yana da shekara talatin da biyu fa talatin da hmm. biyu akwai kurciya hmm. ka gane ko sai yana ganin za a iya magance abin kwata-kwata <laughs> amma ya yi nashi hmm. gwargwado wani irin rashi za a ce gana ta yi a rashi dai watan gane ta rashi kwarai domin gaskiya mu dai da muka yi aiki kusa da shi mun san mutum mai adalci ne yana son adalci kwarai bai son cuta sam kuma mutum ne wanda yake in yi maka alkawali yana cikawa ina tuna shekarar alif dari tara da da biyu yema shi shugaban mu na musulmai na shida chief imam malam a rubutu ya bai alkawali kamar zai zo wurin maulidin shi sai dace a wannan ranar ya je wani taro na shugabannin afirka yammacin afirka daga abuja yana komowa nan birnin accra wurin karfe goma sha biyu na dare ko gida bai je ba shi yazo sai da zo wurin maulidin nan a fadama wannan ina tunawa domin ina wurin aka yi wannan abin ka gani ko don ya yi alkawali kamar ya zo wurin maulidin ba wani mm. shugaban kasa da ya taba zuwa wurin maulidi shine wanda ya fara waala na baya suka su suka bi ka gani kuma mm. na tunawa sosai ran da muka je nan fada shugaban kasa a kasam a karkashin jagoranci shi national chief imam mu je mu gode mishi da shi wato ba da hutun nan da ya yi na idil fitr da na idil adha bayan an addu'a sai ce ai wannan hutun yana nan a dama mu mu musulmai ne ba mu haɗa kanmu zo mu muka ba idan haƙƙi ne namu ya yi wannan magana ina wurin ya yi wannan magana. Um, Baban Rollins shi ne ya kafa jam'iyyar ND. Yaya kake jin wannan rashi zai shafi eh, jam'iyyar ND? Wato in ka ɗauki ce shi eh, jam'iyyar ND su kasa shi ne ya haɗa mu duka. Shi tara mu muna nan matasa ya kawo mu duka muka zo muka taimaka aka haɗa wannan jam'iyya. sa'annan kuma yau ga in akwai abin da bature ke ce ma philosophy ka gane ko hmm. wato na jam'iyya an kafa shi ne da wannan shi wannan shi philosophy na shi J.J. Rollins. Hmm. Ka fahimci maganan ko? Na'am. Eh, don shi dole ne ba za a iya manta da shi sa ake cin shi da founder. Yaya ne ko a turanci. na a takaice za ka iya cewa ya bar babban giɓi. Kwarai kuwa, kwarai, kwarai. Domin shi ne yanzu aka gama shi ne Chairman of Council of Elders. Wato dattijawa na jam'iyyar NDC shi ne Chairman. Na'am. Kaga in kaman in an yi bai yi ba, mm. wurin su ake zuwa. Na'am. su batun wani za a sasanta da wani abu ne ko wani abu ne ko haka kuma wani dan jami'iya da yake ganin an mai ba daidai ba mm. yakan kai kara nan ofishinsa mm. yadda yake a sasanci ka gane ko na'am sa'annan kuma na tuna kuma wani lokaci wasu manya-manya-manyan 'yan jami'iya jami'iyoyin da ke Najeriya mm. sun zo nan Ghana shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kenan suka zo su yi nazarin yadda ake tafiyar da lamarin zaɓe a Ghana. A ƙarƙashin jagorancin wani sanita da ake ce ma alkali jajiri na Yobe. Na'am. Ni ne wanda na jagorance shi muka je muka yi magana da shi. To mun je gidan shi ma mu haɗu da shi lokaci shi kuma yana Najeriya. Ka ji fa wurin makokin Ojuku. Na'am. Muka zamna ya sauko ya ce to ko ku fito Najeriya ko zo daga shi ma na fito daga Najeriya wannan ya afko daga shekara ta dubu a nan gidan shi mm, mm. da Kerich wato mutum ne da yake kowa san yana aikin da yake yayi wanda yake shugaban kasa zai je ya shiga cikin gota ka gane ko yana mm-hmm. kwashe shara da hannun shi mm. shi yayi wannan tare mun je shekara alif tara da daga nima muka shiga gashi nan yana cikin gota ana kwashe shara da hannu shi yake kwashe shara yana zuba ana rashin shara duka wannan yayi in yaje in yace a yi aikin gayya ba yana zuwa ne ya tsaya yana kallo ba hmm. shi yana sa hannu in fika su ne shogun ne shi ma na yi duka wannan dai wato mutum ne mai hmm. kishin kasarsa kwarai kwarai kuma daga kwalabu ya rasu ko an eh. gwada menene sanadin mutuwar har yanzu da mu dai mun saurari abin da iyalin shi suka fita ita eh, babban yarsa ita Janatu Rollins na'am ba su faɗi ko menene ba na'am domin ka tuna da aka bisa uwar shi bai kai wata guda ba yanzu bai kai wata guda ba na'am bai kai wata ɗaya ba na'am ita mahaifin shi ta ce ta ta samu shekara ɗari ma da ɗaya na'am ka gani ko to don akwai raɗe-raɗe da ake ta cewa covid-19 ne shi yasa nake wannan tambayar wallahi ban da wannan masaniya to eh, baba na gode kwarai ba godiya